procura, procura suna komawa ne cikin fi ayyukan da za a yi fi sabilillahi shi yasa yake zama cikin tattali tunda shi Allah ba irin gumaka ne nata da uzza da hubar ko wadda wai busa wai uka wa nasara ba da za a je a ce a yanka a ɗauko jini a zuba musu a'a duke da za a bada sai kuma a juya ta a aikin Allah da ita shine abin take da shi walin rasuli manzan Allah ma na da kaso a cikin dukiyar da za a bashi saboda a matsayinsa na jagora ba zai zo yana bara ga mutane yana cewa ku kawo abin da za a ci a gidana ba sai raini da kaskanci ya shiga tsakaninsa da mutane wani kurba qurba hakanan yan uwa na kusa ganin cewa su dangi na manzan Allah ne kuma a gan suna roƙo suna tafiya kaskance wulakance ba zai yiwu ba don haka su ma aka yanka aka ba su wal yatama hakanan a cikin mutanen da ake akwai marayu tana iya wasu iyayensu sun rasu sun basu. wal masakina akwai miskinai wa sabili akwai matafiya wanda guzuri ya kare wannan irin rabon da za a yi ma wannan dukiya kenan me yasa aka ce a yi wannan rabo yace kai la takuna dulatan bainal agniya minkum dan kada ya kasance wadata da yalwar kawai tsakanin waɗansu tsirarin mutane ne me yasa kake kallon yanzu ana cikin wani yanayi na kakanika yi mafi yawan mutanen da ake da su su ne babu komai a hannunsu masu kuɗi a hannu 'yan ƙanƙana ne a cikin masu kuɗin ko masu taimakawa su ciyar 'yan kaɗan ne to dole ne a sami irin wannan shi yasa musulunci ya ɗauki irin waɗannan matakai don kauda talauci kauda fatara kauda yunwa daga cikin al'umma idan ana irin wannan dole ne kaga an samu tsari mai kyau kuma al'umma ta gushi lokacin khalifa na musulunci na mace sunan Khalifar, amma abin da nake so a kai gare shi ne mutane sukan zo fadar shugaban ƙasa da koke-koke iri daban-daban amfanin sa ministoci a cikin fada shine don inda aka ɗauko ka daga jihar da aka ɗauko ka kana da kusanci da shugaban ƙasa tattalin arzikin ƙasar da ake rabawa an baka wani jagoranci saboda haka ya kamata a ce ka san irin hali da mutanenka suke ciki akan yi zaɓe tun daga zaɓaɓɓu a zaɓo ɗan majalisa na jiha a zaɓo na tarayya a zaɓo na tarayyar guda biyu na ɗan ƙarami ɗaya lokal gama wani ɗaya wani biyu wani uku za a haɗa mai banda mai lokal gama bakwai ko goma ko sha ma ya danganta da sanatoci guda uku duk waɗannan fa a matsayin aje ne wakilan al'ummar da ke gurin don irin bukatun waɗannan mutane ana ganin an ci gaba da aka yi wannan tsari kwarai da gaske mutanen da idan matsalar ta taso tawaga ake haɗawa a jefa da shugaban ƙasa a kai koken abin da ke damun mutane wata rana sai aka irin wannan tawagar sai aka tura mutane zuwa gurin khalifa na musulmai to a cikin mutanen da aka tura akwai yaro mai ƙananan shekaru amma yaron nan Allah ya sa yana da kwakwalwa kuma yana da addini kuma ya san irin magana zai a gaban manya don haka ana tohowa su mutanen manyan garin sun ce yaron nan in an je kai magana da yawunmu saboda me ake bukata a gurin saƙon al'ummar garin can ya kai ga shugaban ƙasa don a samu biyan bukata in ka ɗauko tsoho ɗan shekara tamanin ko saba'in bai san duniyar da ake ciki ba yanzu bai san ma irin bukatun da zai gabatar ba yanzu ka ce mai naira biliyan ɗaya sai kallon bai san wannan kuɗin ba amma da ta ce mai fan dubu ko fan dubu kaza sai ga wannan kuɗi ne masu yawa to an wuce yanzu ana kasafin kuɗi ana cewa miliyan kaza sai dai a ce triliyon kaza da haka da wannan yaro ya zo yana shigowa fada sai amirul mu'minin ya ce a'a to abin ma ya kai ga rainin da har sai kananan yara ake shigowa da su cikin fada ta a matsayinsa na shugaba yake complain an shigo da karamin yaro cikin fadarsa tsarin shugabanci tunda sun ce shi ne shugaba duk dattijan da ke gurin ba wanda ya ce ufa sun yadda da shugabancin da suka ba yaran kuma sun gamsu ba kuma tsara mai aka yi abin da zai ce ba kawai yaron nan sai ya miƙe ce ya amirul muminina idan al'amarin nan na shekaru ne da baka hau kujerar nan ba domin a cikin garin nan akwai wanda ya haife ka ya girme ka ya yi kaza ya yi kaza idan al'amarin na girman jiki ne ko karfin jiki da ba kawo kujeran nan ba a cikin garin nan akwai wanda suka fika suke kawo da suke ciki sai ce a zuciya sai ce eh wannan ba yaro bane sai ce me matsalar ku yace ya amirul mu'minina gonaki sun kone babu abin da za a yi dukiya ta kare a hannunmu dabbobi suna ta mutuwa mutane sun shiga halin kakanikayi kuma ga dukiya a hannunku to amma dukiyan nan idan ta kuce ku yi mana sadaka fi sabilillahi idan dukiyan nan kuma ta Allah ce to mu bayan Allah ne ku ba mu dukiyar Allah idan kuma dukiyan nan ta talakawa ce ta 'yan ƙasa ne da ake cewa to mu 'yan ƙasa ne mun zo a ba mu dukiyar duk dukiyar da ake magana wannan abin ake gaya mata duk inda ka zo ce wannan dukiya ta gwamnati ce ko kuma a ce muku dukiya ta 'yan ƙasa ce ko ba haka ba ko kuma mai dukiya ce dukiyarsa ce dukiya dai ba ta fita daga wannan abubuwan guda uku aminu ya ce gaskiya wannan ba yaro ba ne ya zo da magana cikin kafafen nan ba inda za mu tsallake dukiya dai taku ce talakawa aminu ya ce a faɗi abin da zai ishe su a garinsu a basu sun yi raƙuma sun yi dawakai na kayan dukiya sun koma da shi gida to kaga dukiyar da ake magana yanzu a Najeriya in ta 'yan ƙasa ce don girman Allah 'yan ƙasa ba sa cikin wahala to bai kamata a ba su dukiyarsu ba in ko dukiyar nan ta gwamnati ce ko to su ba suwaye gwamnatin suwaye suke biya gwamnatin ba su ba yau idan ba mu a ƙasar nan shi mai mulki wa zai mulka ba abin da zai mulka in ko dukiyar tasu ce to su bi sabilillahi mu mun yadda a babu fi sabilillahi sai mu ce Allah ya saka da alkhairi irin wannan shi ke sa a samu saukin raɗaɗi da irin halin da ake ciki a rayuwa amma matukar an rike dukiya an ƙi yin abin da ya kamata a yi da ita ku duba lokacin da aka sokar da wannan aya amma ku je da Allah ya tsara wa manzon Allah gidajen da ya kamata a sanya waccan dukiya ta baitul mali don haka matukar shugabanni suna son su zauna lafiya dole sai sun rage tara ma kansu da 'ya'yansu dukiya yanzu wani ba mamashin ba kuɗin da zai hau keken na nafef naira hamsin yake fafutuka wani za ka je ka samu motocin miliyan talatin arba'in hamsin a gida an sa musu tamfol kawai an rufe su ko hawan su ba a yi kuma da gumin wa'anda yake mulka ya je kai ga wannan ya samu wannan dukiyar ai ya kamata a ji tsoron Allah in dai dukiyar nan ko tashi ce to ya raba fi sabilillahi mota daya ta ishe shi ya hau duk inda ka samu mota ta miliyan goma to a cikin motocin alfarma dai za a iya lissafa ta a ciki amma za ka samu mutum da motar miliyan talatin arba'in hamsin ba guda ɗaya ba guda biyu ba a cikin gida tamfon ne sai a shekara ba a hau wata mota a ciki ba ya za a ce za a zauna lafiya a cikin ƙasa za a zauna lafiya Allah ya sauwaki don haka yake cewa an yi haka ne kada daula kuɗi su kasance a hannun al'agniya masu dukiya masu kuɗi kawai sai ce wa a kuma rasula fa ku zo duk abin da manzan Allah ya zo muku da shi ku riƙe shi manzan Allah zama da adalci yadda ya raba dukiyar nan in aka ba manzan Allah baya bari ta kwana a gidansa sai ya rabar da ita ga bayan Allah wannan shine kyakkyawan shugabanci wa ma hakum anhu fantahu kuma dukkan abin da manzon Allah ya hane ku na saba ma Allah yin abin da ba daidai ba ku hannu ku bar shi wattaqullaha ku tsoron Allah innallaha shadidul iqab karshen magana kenan idan dukkan abin nan da aka faɗa mutum bai ji ba ko bai yadda ba to ya sani innallaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne kuma lokacin da zai kama ka wallahi ba za ka kuce ba Allah ya sauwake yace lil fuqara il muhajirina haka nan akwai fakirai wanda suka yi hijira allazina ukhriju min diyarihim wanda suka fito daga gidajensu sun fito an fitar da su ukhriju min diyarihim an fitar da su daga gidajensu wa amwalihim an raba su da dukiyarsu sun fita sun bar gidajen sun bar dukiyar mutum ne mai kuɗi Allah ya mai kuɗi raƙuma garke garke in an ce garke dan raƙumi ɗari shine garke guda to yana da garke garken raƙuma amma haka zai salale jikinsa cikin dare ya kama hanya ya tafi madina ya bar wannan dukiyar kuma ya bar wa mutanen garin makka kuma ya san wa'inda ya ma kawai abin da yake so imaninsa da ransa su kai ga inda manzon Allah ya ce a ba wannan dukiya yake kallo ba yabtaguna fadlan min Allah suna neman fadala daga Allah wa ridwanan da amincin Allah shi kawai suke so Allah ya yarda da su Allah kuma ya amince da abin da suke kai wa yansuruna Allah wa rasula suna taimakon Allah kuma suna taimakon addinin Allah ula'ika humus sadiqun wa'annan su ne masu gaskiya hashari aya ta shida zuwa ta bakwai sun mazakar ansaru sannan sai Allah ya ambaci mutanen garin Madina faƙala ya ce wallazina tabawa uddara wal imana wanda suke cikin gari kuma suka yi imani tabawa uddar wanda suke cikin garin madina kuma sannan suka yi imani min qablihim kafin waɗancan daga garin almuhajiruna su taho garinsu su sun yadda sun imani in ba kuma ta ba musu bin umayr an tura shi ambasada cikin garin Madina ya daɗe a garin Madina ta karkashin kawai kafin manzon Allah ya hijira ya zo garin Madina an samu wanda suka yi musu ga musulunci ba kadan bane amma kun san waye Mus'ab bin Umayr Mus'ab bin Umayr dan gata ne na ƙarshe a rayuwa ta duniya duk mutane mun yi ittifaki duk inda aka ce wannan mahaifiyarka ce ta yi kuɗi mahaifinka kuma ya yi kuɗi to ka san kuɗin mahaifiya sun fi daɗi a wurin ɗa an gane ko nan za ka ce mai ɗan hajiya to musu bin Umar ɗan hajiya ne a garin Makka babu wata majalisa da ake zama a tattauna face tana sha'awar kullum a ce musu bin Umar ya zo wannan majalisin ya zauna babu wani club a cikin garin Makka face yana sha'awar a ce Mus'ab memba ne na wannan club din saboda abin da ke hannunsa na dukiya da yake badawa ita kuma uwar ba abin da ya dame ta ya ɗiba ya je ya kashe ya rabar ya bada ba abin da ya dame ta ya yi duk abin da zai ta san ba zai iya ƙara mata da ta ba kwatsam sai ya ji da'awa ta manzan Allah sai ya karɓa da ya karɓi da'awa manzan Allah ya yi imani uwan nan ta sa shi a gaba ta nuna mai bai isa ba shi kuma ya nuna mata wallahi sai ya yi wannan addinin kai sai da ta kai an zo an tsaya tsakanin mus'ab da uwanshi tana gaya mai ya zaɓi ɗaya wanda suka kama suke ɗaure shi sai da ya gaya musu wallahi in yana son ya kwance ya fita dukkan su zai iya sa takobi ya sare musu kai ya fita ba abin da za a yi amma dai saboda kawai ma'aikiyarsa shi yasa bai sanya musu wannan abu amma su kwance shi su kyale shi dole suna ji suna gani suke kwance shi su kyale shi uwar ta zo ta ce ka zaɓa ko ni ko Muhammad yace na zaɓi Muhammad da dukiyar uwar da komai ya sai ban mata haka ya tafi wurin annabi muhammad ana zuwa aka karɓi musulunci a madina shi aka tura ambasada garin madina ranar da mus'ab zai mutu ran da ya rasu sai da manzan allah ya zidda hawaye saboda mutuwar mus'ab wanda ya fito cikin irin wancan gata sai aka zo ya mutu za a rufe shi babu likkafanin da za a rufe shi in an ja an rufe fuska sai kafafu su fito waje in an rufe kafafu fuska ta fito waje manzo Allah ya ce ku jaye rufe fuskar ku bar kafafun ku sa kasa ka ji irin wanda ya fito cikin gatan nan da ya kare to irin waɗannan mutanen sun bar duk abin da suka mallaka a garin makka sun tafi sun taimaki manzon Allah yau ka zo kana ma ka bata su ko ka ci mutuncin su irin wa'annan waɗannan sun bar gidajensu kuma sun yi imanin ko bayan haka yi na manhajar ilaihi suna son wanda ya yi hijira zuwa gare su duk wanda ya bar garin makka ya tafi garin madina mutanen madinan suna ƙaunarsa suna sansa suna rungumarsa suna taimakonsa mutum ya raba gidansa biyu baka rabi ya raba shagunansa ya baka rabi ya raba dukiyarsa ya baka rabi mafi ƙarshe ya saki matarsa ya ce ka aura duk mutumin da ya saki mata ya ji wannan neman matan nan musamman wanda ya san shi ne abokinsa ne yana cewa zai auri wannan matar sai ya ji a zuciyarsa dama neman ta yake ba zai ga ya rufa mai asiri ba shi ko wannan zai saki matar da yake so sai ya tambaye ka wace ka fi so kai da kanka ka ji halayen su kace ga wanda ka fi so ko ita ce amarya haka zai sake ta kuma ta yi idda ka aure ta ita ma saboda imani da yadda da manzon Allah mijin ya sake ta amma ta yadda da sakin duk sanda take mai ta fifita san manzan Allah da san wannan bakon akan mijin da take so yanzu ta auri wannan mijin ba tashin hankali babu faɗa ya za mu kwatanta kanmu da irin wa'annan mutane ka saki mata kana mata fatan almuhu mummunan fata in Allah da zaki gani ku ƴaƴan ku biyu ko uku ko hudu amma fatan ka za ta ga bala'i ba wai za ta ga alkhairi ba me kuwa fatan Allah ya baki miji na kwarai ni ma ya bani mata ta kwarai tana iya kawai yanzu rashin wani abu ya kawo na rashin gamsuwa ko fahimta tsakaninmu aka rabu yanzu za ka samu wanda ita ta gamsu duk halayen da kai baka so shi bai dame shi ba ita ma duk abin da kake ita ko bai dame ta ba sai su zauna lafiya sai a zauna lafiya amma kana baki cin yaura su ko jibi abin da suke yi yahibuna manhajar hajar ilaihi summa la yajidu fi anfusihim ba sa ji a cikin zukatansu in sun saki matar ko sun raba shagon ko sun ba da abin nan fi sudurihim hajatan ko wallazina wala yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin wata bukata da duk abin da suka bada in ya saki matar baya jin wannan matar kuma yana da bukatar ta in ya bada dukiyar baya jin wannan dukiyar kuma yana bukatar da wurin shi ko mun bakar da ta yi Abdurrahman bin Auf saboda a nuna mana darasi na da kake kallo idan wani ya yi hijira ya tafi don dukiyar wani ko ba dukiyar ta kai shi ba shi mai kuɗi ne a makka kuma ya tafi madina nan da aka haɗa shi da shi ya ce to zo ni nan da ka ganni ina da shaguna tafka tafka ina da gidaje da gonaki zo wanne kake so a raba a baka ya ce rike gonarka rike matarka rike shagunanka nuna min hanyar kasuwa kawai abin da Abraham bin Auf ya ce nuna min hanyar kasuwa ina ce hanyar kasuwa ku aka nuna mai hanyar kasuwa yana tafiya ya je ya dawo kafin ka ce sati zuwa wata Abdulrahman ya yi gida a garin Madina abdurrahman ya bar duniya yana jin tsoro yana wa allah kuka yana cewa allah kada ya zama rabon duniya na kake bani sai an tara bola ba a kaunarta ba a so neman yadda za a rabu da ita ake yi sai abdurrahman ya ji labari sai ya zo ya sa makudan kuɗi ya sai bolar yana sayan bolar kafin sati ta zama kaddara shi ya saye ta ne ya rage kuɗin da ke hannunsa ba ya saya ya ci ba a'a akwai abin da zaka siya ka rage kuɗin da ke hannunka to ya siya ne idan wannan za ta yi miliyan ɗaya sai abdulrahman bin au ya zo ya siya miliyan ɗari to in ya siya miliyan ɗari in allah da ba za a yi sati ba sai ta kai miliyan ɗari biyu ko ɗari uku a wurin wasu can so suke su rabu da ita sun tattara mai ya zo an mai gwanjo maimakon ya sayi gwanjan shi kuma sai ya sayi ta daraja sai kuma allah ya ninka masa daraja mutanen nan sun yi da Allah amma ba da ba tunanin dabara da wayansu a zuciya mu yanzu babban matsalar mu muna tunanin akwai dabara da hikimar da muke gudanar da rayuwa a kanta ba Allah yake gudanar mana da rayuwa ba babba abin da ke ba mu wahala kenan sai mun cire dabaran nan da wannan tunanin mun mai da komai zuwa ga Allah sai kuma Allah ya mana abin da muke so dan haka yace sun ba walaj na fi sudurihim hajjan ma wa yashra ala anfusihim suna fifitawa akan kawunan su walau kana bihim kasasan ko da suna da bukatuwa ko suna jin yunwa sai su ba wani ya ci ya koshi su su kasa wani mutum daga cikinsu manzo Allah ya yi baki ya sai da zai darbe su sai ce wane ga baki na tafi da su gida bai san ya ce wa manzo Allah manzo Allah ai hakuri ba haka sai to ya to manzo Allah na gode kawai tafi da bako gida yana zuwa da bako matar ya ce mata to manzo Allah ya hada mu da bako tace ce to abincin nan ko kai ba zai isa ba ya ce babu damuwa kawai sa kina kawo abincin ki kashe fitila tana sawowa ta aje abinci ta kashe wuta ya jefa hannu yana haka ba na jefa hannu ya diwa ya kai baki shi ma sai fara cap cap cap kamar abinci yake ci sai kuma jefa hannu cikin kwanan abincin sai ya ciro hannun ba abin da ya dauka sai ba ko ko abinci sai ya jefa a cikin baki sai da bako ya ce ya koshi shi bai ci ba matar bata ci ba ƴaƴan su ci ba ya ciyar da bakon manzon Allah gari na wayewa aka gaya manzon Allah ya gaya mai cewar abin da kai wa bakon nan jiya Allah ya gani ya yaba maka dole ne mu irin waɗannan abubuwan matukar muna son mu samu rayuwa irin waɗanda waɗancan suka samu idan ba za mu yi haka ba ba yadda za mu yi tunanin samun irin mataki da waɗanda da suka samu ya ce wa man yuka shuha nafsihi duk wanda ya ji tsoron rowan kansa ya ji kai kiyaye kansa daga rowa kada ya ba mutane ya ji tsoron ya kare kansa daga rowa ya zamanto ya yaƙi rowar kansa fa ulaika humul na wa'annan sune masu rabauta kar ka zama cikin marowata yi kokari ka bada sai Allah ya baka walazina ja'u min ba'dihim sannan sai wanda suka zo bayan wa'annan an yi almuhajirun an yi al'ansar to akwai wanda suka zo bayan almuhajirun wal ansar su me suke cewa yaquluna suna cewa rabbana ga lana ya Allah ka gafarta mana wali ikwanina kuma Allah ka gafarta ma yan uwanmu allazina sabaquna bil iman wanda suka riga mu imani don Allah waye suka riga mu imani ai sahabbai ne almuhajirin wal ansar su suka riga mu imani to mu sai Allah ya ba wanda suke faɗar Allah ya gafarta ma wa'ancan daga cikin mu amma wanda ya la'ana ko ya tsinuwa ko ya batanci to bai daga cikin wa'anda Allah yake maganar sun zo bayan wa'ancan ba suke faɗa haka ba wala taj'al fi qulubina gillan Allah kar ka sanya kyashi a cikin zukatanmu lillazina amanu ga wanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim Allah kai ne mu kai ne mai jin kai kai ne mai tausayawa yace haza mawqiful muslimina min sahabati rasulullahi wannan shine matsayin musulmai na kirki na kwarai dangane da sahabban manzon Allah annahum yaquluna suna cewa rabbana ghfir lana wa li ikwanina allazina baquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa fi sunnah ya zo cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ahadisun kasira akwai hadisai masu yawa wanda suke nuna a girmama sahabban manzon Allah a mutunta su a ba su darajar da Allah ya ba su Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu to duk wanda ku Allah ya ce radiyallahu anhu to da Allah ya kamata ka yadda da kai ma ka yadda da shi an gane ko yace min ha qaulihi sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisan akwai hadisin da maza Allah yake cewa la tasubbu ashabi kar ku zagi ku bata sahabbaina fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa law anna ahadakum da ɗayan ku anfaka mislu uhudi zahaban zai ciyar da girman dutsen uhudu na zinari zinari girman dutsen uhudu duk wanda ya je saudiya kuma ya je wurin uhudu ya tabbatar da dutsen nan ba ma wannan masallacin ba kai in za a sa masallacin nan kashi goma dutsen uhudu ya fi su tudu sama da girma to ballantana masallacin nan rarakakke ne dutsen udu kuwa dunkule yake a cikin junansa kuma duk inda ka an magana zahabu ana magana nauyi ne duk inda aka ce zinari to shi ba fale-falensa ake kallo ba nauyin ake magana a kai. saboda nauyinsa ake gwadawa to maza na gaya mana nauyin dutse to dan Allah ko da girman masallacin nan kawai aka ce dutse ne girman masallacin nan idan suka ciyar da mudu ɗaya ana ba su ladan da yake nauyin dutsen da ya kai girman masallacin nan ya kake tunanin wannan ladan kilo nawa za a samu ba ka iya lissafa kilolukan da ke ciki wannan fila kawai guda ɗaya in aka ce maka ta kai kilo ɗari ta wuce to ka ɗauka ma kilo ɗari to ga filan nan guda hudu a ciki banda sauran gine-ginen da ke ciki banda rodukan da ke ciki duk nauyinsu ya kamata kai tunani ka hasa su to maza Allah yake cewa ɗayan ku in zai ciyar da dutsen Uhudu na zinari ba zai kai mudu ɗaya ka san ko mudu ai ba wani nauyi gare shi ba ba nauyi gare shi ba yanzu wannan filar guda ɗaya ta akalla za ta kai wajen buhu biyu ko buhu uku za ta kai buhu uku ko buhu uku ɗauka ɗauki buhun ma mai 50 kg to keji nawa kenan keji 150 to an ce mudu ɗaya nasu ya fi dutsen uku da girma abin da suka ciyar ashe ku kaga ba karamin abu ne ma balaga muddu ahadihim wala nasifu kai ko rabi bai kai ba ba ma ya kai mudun ba ko rabin mudun bai kai ba law Saddaka wahidun min al mutaakkirina da wani mutum zai sadaka daga cikin mutanen da suka zo baya gairu sahabati banda sahabbai walau ya tasaddaqu bihi da zai yi sadaka da dutsen uhudu lam ya adil fil ajari ba zai kai ga lada na ma saddaka bihi sahabi abinda sahabi ya kai ba min al muddi ash-sha'ir na mudin sha'iri aw al muddi tamri ko kuma mudin dabino aw nisful muddi ko rabin mudin ko nasifin ko ma wani kaso ko da bai kai rabin rabi kwata kenan ko da kwatarsa ba zai kai ba na jabalin min zahabin min gairi sahabati in banda sahabbai la yu'adilu muddun midduhu babu wani mudu da zai kai irin abin da suka ciyar na lada li fadlihim saboda falalarsu Allah ya gikan su ya gafarta musu yace fa mawqiful muslimi matsayin musulmi min sahabati rasulullahi dangane da sahabban manzon Allah ihtiramihim mutunta su Wata rada, anhum da kuma cewa Allah ya yadda da su shine radiyallahu anhum wal iktida'u bihim kuma yayi koyi da irin abin da suka aikata na alkhairi wattiba'uhum da bibiyar irin abin da suka aiwatar a rayuwa waddifa'i an a'radihim kuma ka kare mutuncinsu haza huwa mawqiful muslimi wannan shine matsayin musulmi na kwarai min sahabata rasulullahi dangane da sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa hubbuhum min hubbi rasulullahi san su fa yana daga cikin son manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faman kana yuhibbur rasul sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke son manzan Allah falyuhibba ashabahu to ya so sahabbansa wa man kana yabghudu sahaba duk wanda ke kin sahabbai fa huwa yabghudur rasul sallallahu alaihi sallam kamar kenan yana kin manzan Allah qala sallallahu alaihi sallam manzan Allah yace man ahabbahum fa bi hubbi ahabbahu duk wanda ke son sahabbaina to saboda so na ne yake son su duk yadda za a yi mutum komin kirkin mutum komin zamansa na kwarai idan mutanen da ke kewaye da shi ba na kwarai ba ne to sai an ga mutumin nan ya zama ba na kwarai ba kuna kallo ana ta cewa mai gaskiya mai gaskiya ko ba haka ba to yau wanda suke kewaye shi ma mai gaskiya zama mai mara gaskiya ba wata magana gaskiya babu gaskiyar saboda me an karkata ya karkata tunanin mutane ba yadda za a yi a karkata ya karkata haka saboda ya taɓa ala alamantawa an gani an san mutum ne tsayayye a haka to amma kuma sai gashi yau an zo an wayi gari ai haka ai haka wani abin ba a yi ba a san ma an yi ba to amma manzon Allah saboda tun daga zako shi sai da Allah ya duba ya kacewar, zai fitar da annabin da babu wata naƙasu babu wata illa babu wani aibi tare da shi tun daga tsatso tsatso tsatso haka aka to da manzon Allah kuma da aka tashi zaba mai mataimaka sai aka duba aka zaɓo mai alkiyara zaɓaɓɓun mutane wanda suka tsaya suka ba da dukiyarsu da jininsu da rayuwarsu a kan abin da yake da'awa a kai sa manzan Allah yake cewa kairul quruni karni fiyayyen karni shine wanda manzan Allah yake da shi sun mallazi ne yalunahum sun mallazi yalunahum fifikon wanda suka bi manzan Allah a cikin zamanin ba mutanen ake magana ba mutanen kirkin da suka yi abin kirki a zamanin manzan Allah ba sama da su kenan kaga da suwa yake magana da mutanen da ke jikinsa ai akwai Abu Jahal akwai Abu Lahabin akwai Umai akwai suwa ne duka amma maza Allah ba da su yake magana ba yana magana da wanda suka taimaki addinin suka yi hijirar suka bi shi aka shiga duk yadda aka shiga da su su yake magana akai Za ka mu ba su muke magana akai yace wa amma mas'alatu ma ashara ilaihi shaykh rahimahullah amma mas'alar abin da malam ya nuni gare shi min adam al khawdi fi ma jara bainan sahaba dan kada wani ya shiga al khawdi fi ma jara bainan sahaba ka ce za ka yi hukunci akan abin da ya faru na sabani tsakanin sahabbai abubuwa ne sun daɗe haka Allah ya tsara an gane ko da Allah ya so da ya da al'ummar nan guda ɗaya ce kawai an gane ko da ya da mu ɗaya akan aƙida ɗaya akan yare ɗaya akan addini ɗaya akan tafarki ɗaya in yana so zai yi haka babu wani abu amma akwai mashi'a ta Allah da yake so ya bar mutane haka sai ya kyale mu faktalafu sai muka saba tun daga launi in na inna khalaqnakum min zakarin wa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu farin fata bakar fata zama balarabe zama wane ne ba shi bane an yi ne kawai lita'arafu a san wa'annan ga yankin su wannan ga yankin su amma waye fa a wurin Allah inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi tsoron Allah ba ruwansa da farin fatar ka, su Abu Jahal su Abu Lahabin farare ne tas amma suna ina suna gidan wuta farin su bai musu amfani ba kasancewar sun yi zamani guda da manzan Allah ba ta amfane su ba kai da baka yi zamani da manzan Allah ba yanzu ka tsaya ka ba abin da ya ce sai ya zamanto kai kuma jin labarin manzan Allah ya amfane ka saboda ka yi koyi da abin da ya ce ai koyi ai aikata da shi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana sai ya amfane ka su da suka zamanin bai amfane su ba dan haka kada kai hukunci a kansu fa afradu sahaba in ka ɗauki sahabbai a ɗaiɗaikunsu ka gairihim kamar wasu su ne min albashar cikin mutane yakta'una suna iya kuskure a wasu abubuwan dukkan sahabbai sun yi ittifaki babu wanda bai kuskure sai manzon Allah kuma a zamanin manzan Allah sun yi kurakurai da yawa wanda manzon Allah ya gyara musu makalli yakin Uhudu wanda ake misali da dutsen Uhudun shi wannan shi shine dutsen da manzon Allah ya sa aka hau aka ɓoye sahabbai guda arba'in a bayansa maharba amma da suka sa umarnin manzon Allah fa kuskure suka yi sai Allah ya nuna musu sakamakon kuskura aka ji jiki aka wahala shi yasa gawawakin ma a wurin aka rufe yanzu in ka je Madina haka za a ɗauke ka a mota a kai ka gurin Uhudin ga gurin da aka rufe gawawakin an kewaye inda aka rufe waɗannan gawawaki sai kaburburan ga nan a wurin kaga suna sabawa kenan manzo Allah shi kadai ne bai saba bai yin abin da ba daidai ba baya kuskure wa ma anil hawa baya fada son zuciyarsa lakin kanat niyyatuhum khalisa ko da sun yi kuskure a zuciya a nufin su zuciyar niyyar su tsarkakakkiya ce sai tana iya wajen bin abin da ke daidai a kuskure hanyar ba hakan aka bu ba wannan kuma manzo Allah ya riga ya yi magana duk wanda ya fafutukar ya yi kokarin bin abin da ke daidai sai ya dace da daidai din lada biyu gare shi wanda ya fafutuka ya kokarin bin daidai sai ya kuskure da lada guda kaga still har a haka ba laifi za ka dora ba lada suka samu a bisa kuskuren da suka yi wa maqasidihim tayyiba kuma tunaninsu kyakkyawa ne wa ahdafuhum hamidatu kuma manufarsu mai kyau ce a bayyabo ce la shakka fi haza babu shakka a kowane mutum na kwarai fi kalbihi zurratan min imanin in dai a zuciyarka akwai imani da kwaye zarra ba za ka ce sahabban nan sun bi son zuciyarsu ko sun ƙi yin abin da ya kamata su yi bane sai dai shedan yana iya shiga tun da ya fitar da annaba adamu daga gidan aljanna to waye shedan ba zai iya tasirantuwa a kan shi ba babu shi don haka su mutane ne masu laifi idan shaidan ya shigo cikin su ya tasirantu ya haddasa fitina fitina ta faru ba abin mamaki bane kuna nan mafi yawan da muke da su a nan wurin a rayuwarmu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya yi diyar da zai haɗa kan ƙungiyar Izala wuri guda amma ya haɗu har yau bai haɗu ba kowane ɓangare na ganin shi ke kan daidai kuma yana abin da yake amma ya sa wannan an ɗauki wani abu na mai zafi da an kawo da wasu ba su cin yankan wasu amma yanzu fa an ɗan samu sauƙin wa'annan abubuwa to shi ɗan ɗin kenan kowa yana kallon akan daidai yake to shi yasa kullum karkai tunanin in shedan ya shigo al'umma ya raba yakan bi inda yake kallon ana tafiya ta kware ya bata ta wallahi duk da kuke kallon kan musulmi yake haduwa shedan ya riga ya tabbatar da lokacin da kan musulmin duniya ya haɗu guri guda to kare shi ta kare kuma lokacin zai zo ko ba dade ko ba jima yadda addini ya taso ya zama shi ke jagorantar duniya ƙarƙashin kalma guda sai musuluncin nan ya koma shi ke jagorantar duniya kuma ƙarƙashin kalma guda duk waɗannan ƙungiyoyi sai kaga an waye gari babu su amma lokaci ne yaushe ne ba wanda ya sani to me za kamata a lokacin da kake raye kake kan naka lokacin yi kokari ka san menene abin da ya kamata ka tsaya ka rike gobe gaban Allah za ka iya hujja da shi ga dalilin da yasa na tsaya a wuri kaza ya Allah shine abin da ake fata kawai Allah ka samu dace wala yattahamu wa alaikum salam suna da su suna da suna da su ba isma ai isma manzo Allah ne kai wallahi ya asimuka tun daga kare shi da kuma kare shi ma a wurin saban Allah amma kowane mutum zai iya kuskure zai ringa sako kuma zai istighfari Allah ya kai masa ka gane saboda haka suna maza Allah yake cewa ash-shaytan yanjire shaytanu madariyar mai ibn adam shaytan yana gudana yadda jini ke gudana a cikin jikin ɗan adam haka shaytan yake yawo a cikin jikin ɗan adam irin wannan ɗaka me kake tsammanin zai faru an gane Allah ya sa mu dace wa alaikum salam a'a guri ne ka gane guri ne shi uhudu guri ne amma su a lokacin kamar mu yanzu idan za ka tafi daga nan zuwa kano ko zuwa abuja a za a ga akwai gurare ko yanzu misali kamar za a ce tashar yari kwanan ɗan gora kaga gurare ne ko ba haka ba to maimakon wannan garuruwan su a lokacin idan za a yi yaƙi akan nemo guri wanda ake ganin ya yi daidai da irin yadda ya kamata mafi yawan yaƙi akan nemo gurin ruwa kamar yadda aka yi a badar manzala ya samu wuri mai kyau ya ce nan za a tsaya sai wanda daga cikin sahabbai ya ce ya manzan Allah wa'ayi ne daga Allah mu tsaya a nan koko tunaninka ne sai manzan Allah ya ce tunanina ne kuma ana iya canza shi sai ce to manzan Allah ba ne ya kamata mu tsaya ba mu je inda rijiyoyin can suke sai mu sanya rijiyoyin a bayan mu mu toshe sauran mu dan bar guda biyu ko uku da za mu sha su kuma abokan gaban mu mun tare su a nan din muna yaki da su muka ji kishi za mu gangara bayan mu sha ruwa su kowa ba inda za su sha ruwa kaga target ne dabara ce ta yaki to shi uhudu da aka zo za a yi yakin sai manzo Allah ya ce to a zagaya ya ɗebo in sai dora saman dutsen in suna bayan dutsen ba mai ganin su abokan gaba ba za su san da su ba ana nan ana tunkarar abokan gaba ga kuma dutse can da mutane an ɗora su a wurin to daga cikin su ma abokan gaban akwai wanda shi ma yana da dabarar yaƙi irin wannan shi ma sai ya ware su mutane sai ce kuma ku tsaya a nan za mu bi ta nan wurin idan mun ci su da nasara sai ku shigo in sun ci mu da nasara ko sun kada mu can to za mu juyo in mun ga za mu wahala za mu juyo za mu ruga kamar mun gudu muna juyowa za su to su biyo mu suna towa suka biyo mu sai ku zagaye ta bayan su sai ku hada da sai ku mutare su ta gaba da baya kaga abin da manzo Allah ya so yayi shi ma tasu dabara ce sai wa wa'ancan su kai to da wa'annan sun tsaya su arba'in din nan manzo Allah an ce ya zaɓo ƙwararrun ma'arba in ka ji an ce ƙwararre irin irin wannan mai kiran su snipers snipers ko wanda suke irin in ya ɗauki in bullet din shi guda talatin ne in Allah ya da ba zai kuskuren guda biyu ba a ciki duk inda ya sa sai ya samu abin da yake so ya samu to wa'annan ma'arban na manzon Allah duk wanda ya harba sai ya samu to ya ba su isassun kibau kuma an ɗora su a saman dutse ta yadda su wa'ancan ba za su gansu ba amma su suna kallo suna kallon ɓangaren manzan Allah da ake yakin da abokan yakin amma ba su tunanin wasu za su biyo ta bayan su ba su ma don haka ana ganin an yi nasara an kora wa'annan an tafi kawai sai suka sauko daga dutse sai suka tafi ɗiban ganima suna cikin ɗiban ganiman nan sai kawai suka ga tawaga ta biyo ta bayan su ashe wa'ancan su ma dabara suka yi sai suka juyo sai kawai aka rika musulmi a tsakiya ka gane shi dutsen target ne na inda an ɓoye mahara maharba da za a iya kai farmaki a yi nasara ba tare an san su ba ka gane yawwa na? eh ga manzan Allah suna suna duk wani mutum yana iya daidai yana iya ba daidai ba har bayan manzan Allah ya rasu Imam Malik yana cikin garin Madina yace kullun yusibu wa yuqtau illa sahibu hazar kabar ai akwai kabarin mutum uku ne a wurin akwanci akwai Abakar, akwai Umar bayan manzan Allah amma bai cewa illa sahibu hazal kabarain ko alkabair ka gane sai ce illa sahibu hazal kabar sai nuna kabarin manzan Allah ka gane to saboda haka shi manzan Allah daidai yake tafiya saboda abubuwan da suke zuwa manzan Allah wahayi ne daga Allah ka gane ko wahayi ne suke zuwa don haka su ko nan suna iya yin daidai suna iya kuskure kamar yadda yanzu muna iya daidai muna iya kuskure yanzu idan mutum ya fito ya ce maka ni ba na kuskure to kuskurensa na farko kenan da ya fara ma yanzu inda can ma bai ma yanzu ya fara kuma a wannan ma da yace shi ba ma kuskure bane ya zama makareci ka gane ko saboda bai da wannan kariyar eh Uhudi na kazalika kuntum eh su yanzu kaga wannan abin da suka yi ai matsalar da suka samu suka fuskanta yanzu wahala aka sha a yakin ba taɓa zuwa yakin da musulmai suka wahala irin wannan yakin ba shi sa zama yaki ne da ba a barinsa a cikin tarihi an yi yakin badar da 'yan watanni an kashe mutum saba'in cikin manya-manyan kafirai an kama mutum saba'in cikin manya-manyan kafirai an gane ko sannan an nemi an ɗebo dukiya mai yawa da aka koro mutanen can aka rike musu dukiya aka tattara dukiya aka tafi kasuwanci ai dama ba yaki aka tafi ba karɓo dukiyar can da aka tafi kasuwanci da ita ganima da ake cewa yanzu a nan da garin da aka yi rikici duk rikicin da za a yi za a ga yara da ganimomi iri daban-daban ko ba haka ba za a ganimomi daban-daban lokacin da aka yi rikicin shari'a wasu an kwakkone wasu an kwakwasa ka gane yanzu da ya zamanto an zauna lafiya idan ka je layuka tudun wada su nima misali yanzu da can idan ka zo wurin nan za a ga inyamurai ne suke sai da kayan motoci a lokacin da amma yanzu ka je suwaye a wurin ka gane to kullum haka yaƙi yake haifarwa in kuka tafi lokacin da aka yaƙi da inyamurai gidajensu da abubuwan suka bari wasu dawo wasu ma musu dawo ba gidajen nan ya zama ganimar waɗanda suke nan don haka duk mutumin da ya hijira ya bar garin makka dukiyarsa da duk abin da ya bari ya zama ganima ta waɗannan to an tada dukiya ne yawa an tafi kasuwanci da ita manzo Allah ya samu labari sai to mu je mu tare mu karbi dukiyarmu. shi yasa kafin yakin badar matakan da manzo Allah ya ɗauka. kafin a fara yakin dan kar a ce ya yaudare su da manzo Allah daga zuwa yakin ya tunkara sai a ce ya yaudare su amma da yazo bai dai fara yakin nan ba sai da mutanen majin suka gane ya rasulullah mun gane dai kana kallon kamar mu dinnan ba yaƙi ka fito da mu ba kar a ce an mana wannan yace ce kwarai suka ce to wallahi mun yi maka mubaya'a da zuciyarmu da rayuwarmu da komai da komai nan suka jaddada mubaya'a ta wannan yakin kuma aka yi nasara to amma waccan dokar da aka saba ta manzan Allah sai ta sa aka sha wahala kaga ta zama darasi kuma a cikin yaƙoƙi da yawa Allah ya yi reference da irin wannan abin da ya faru a wancan gurin don kada nan gaba a ƙara irin wannan abu akwai abubuwan da suke zuwa karantarwa ce shi Allah ya ga dama ai zai ce kasu sako zai hana sakowar amma me saboda ya zama karantarwa ce nan gaba kar a ƙara saba umarnin manzan Allah ka gane ko Allah ya sa mu dace sai ya ce wala ya tahamu adam minhum karka tuhumi ɗaya daga cikinsu lakin lamma jarat fitina lokacin da waccan fitina ta kasance wal fitnatu laysa li adin fiha hiyalun malam na sai ya ƙara jawo hankalin mu ita fitina fa ba wanda ke da dabara ta ce wai wannan ya kauce mata wala in fitina nan ta kasance za ta zo to sai ta zo ko babu dabara sai ta faru nas'alallah al'afiyati min al-fitna muna roƙon Allah kariya daga fitina wannan kidnapping da ake yi Allah ya ji kan Dr. Ahmad ba wai ya dan ya mutu ba amma tun farko ya yi ta hasashen irin abin da abin nan zai haifar amma gani ake ba haka bane kowa yana kallon wannan abu dan karamin abu ne to da Boko Haram da kidnapping duk irin fitina ɗaya ce haka ta taso daga farkonta kana kallanta wata abaci wadda ba ma za ta iya ko ina ba wasu kuma suna mata kallon jihadi ce lokacin da boko haram ta taso na kalli bidiyon da muhammad yusuf yake hudu ba ta ƙarshe ran da ya hudu barsa duk wanda ya kalli bidiyon zai lura akwai haka da muhammad yusuf yake bindiga ce a jikinsa yana kallon ya kai matsayin da ya mallaki makamin amma so ya suka ba da makamin inda ake kuskura kenan suwaye suka samar da makamin suwaye suka yi hanyar da aka samu makamin kana ikirarin jihadi kuma an samu maka da makami makamin da aka samu maka ba daga saudiya ba ne ba daga kasashen musulmi ba ne waɗanda suke keya ga musuluncin su suka bi ta hanyoyin da suka bi suka samar da waɗannan makamai to dan Allah wa zaka yaka sun tabbatar da su ba su zaka yaka ba kuma a ƙarshen ka mallaki makamin nan sun san wanda zaka yaka dan uwanka ne yana Allahu akbar kana Allahu akbar wanda aka sako daga cikin wani akama yan matan eh, jan gebe take cewa abin da ya bata mamaki suna Allahu akbar kuma suna kashe su to ka ce Allahu akbar Allah mafi girma kuma ka kashe mai cewa Allahu akbar kuma an zo an ce ra'ayi sallah ka ce mi sallah tare ko ba shi ma laifi ba idan suna da laifi da gwamnati dan Allah ba san inda gwamnati take ba shestin kare su mana yaki da su amma sai ka ba haka ake ba abinda da ake daban to kokolwar ake lalatawa sai mutum ya zama to wannan abin ba yanzu ya fara ba tun bayan rasuwar manzon Allah akwai waɗanda sun shigo musulunci bisa dole ba wai zuciyarsu ba ce ƙasƙanci idan ba kuma ta ba bilkisu ai ta faɗi magana ta ce inal muluka ka lukar yatan afsaduha wa ja'alu a izzata ahliha azilla to wallahi kullum a izza ya zama azilla shine ba sa so shi sa musulunci ce idan wani mai mulki a cikin ku mulkin ya kubuce ko mai kuɗi a cikin kuɗin ya kubuce ku tausaya mai ku girmama shi ku mutunta shi sai ya samu sauƙi sauƙi a zuciyarsa to amma an ɗauki mai mulki ya zama kaskantacce an wulakantar da shi to wasu sun shiga musulunci ne kada a kaskantar da su a wulakantar da su daga mutuwar manzon Allah wasu kace sun daina bada zakka wasu kace sun daina sallar wasu kace ba ruwan su ma da musuluncin abubuwa daban-daban suka fito ko manzon Allah sati bai da mutuwa ba duk wa'annan abubuwan suka taso to me kake tsammani idan wa'annan sun taso ya kake tsammanin abin zai kare a ƙarshe me zai kai dole kana ji kana kallo musailamatul kazzab da'awar annabta yi bayan shi akwai mace mace ma ta yi da'awar annabta ya ce akwai wasu ci da in bayan ba shi manzan Allah ne in bayan ba manzan Allah shine annabi kuma aka zo da cikin sahabbai wasu wanda suke rayuwa da manzan Allah ba mutanen kirki ba sun yi rayuwar a bisa dama suna wannan suka zinga zuwa da hadisan ƙarya su ce eh suna da hadisin da manzon Allah ya ce bayan shi kai ne sai ya ce to ga hujja ma an ƙara ba ku sa fitina da kake kallanta manzon Allah yake cewa bacci take Allah ya la'anci wanda ya tada ita Allah ya sauke bari mu je inda za mu samu gurin zama yace lam matar fi adihim lokacin da ta gudana a zamanin su sabal khabis li yahudi karkashin wani lalatacce ba yahudi ana kiransa abdullahi bin saba shine asalin tushen dukkan wata fitina allazi azhar al-islam wanda ya bayyana musulunci a fili sun maja a waje Allah ya fi kalifatar rasulullahi sai ya zo yana suka yana batanci akan kalifancin sayyidina usman zamanin abubakar ya yi rikici da masu zahala zakka da yan ridda zamanin sayyidina umar an samu saukin fitintunu sun kwanta an samu abubuwa sun lafa bai wuce yan matsaloli na cikin addini tsakanin fahimta na fikihu da wancan da wannan ba to amma zamanin na Usman sai ga wannan ya sun ta yin abin a hankali a ƙarƙashin ƙasa suna ta shiryawa suna ta kullawa har aka kawo haka ba kuma ta ba a nan ƙasar har sai da aka ce an ware gani darus salami ko ba haka ba da aka yi darus salam kuskuren da mahukunta suke yi irin waɗannan mutanen da aka ajiye su sun zauna a wuri sama da shekara goma amma da aka tashi watsa su kawai sai aka tarwatsa su kawai aka dinga ɗiban su ana kai su firamarin garuruwa ana watsar da su wanda mutanen nan a kwakwalan su ba haka ya kamata a yi musu ba dole sai an rike su an dawo da tunanin su ya zama irin tunanin sauran al'umma amma an ɗebe su kawai an watsa su kuma a lokacin da aka watsa su ana gab da wancan rikici da zai taso na boko haram daga jin labari ne suka dinga yi hijira aka dinga ana tafiya can har aka yi wannan daular da aka kuna kallo yakokin da ake a duniya yanzu mutane na a kama yara ƙanana a lalata tunaninsu mutum zai iya ganin mahaifinsa ya sa bindiga ya kashe shi saboda an ɓata mai kwakwalwar kawai ba abin da yake sha'awa kawai jihar sashi na fita to ku duba ku gani wallahi duk inda aka ɗauko mutanen da suka san addini suna cikin garuruwan bariki suna kara ko ba sa karatun addini suna jin irin waɗannan karatuttukan da wahala a cikin mutum ɗari ka samu mutum goma da in ka ba su bindiga ka ce ku buɗe wuta nan za su buɗe amma ka je ka nemi mutanen da ba abin da suka sani sai yawo a daji babban abin da yake kallo da daraja saniyarsa to kafin a bashi bindigar sai aka raba shi da saniyar kaga an ƙara tada mai da hankali an ƙara rikita shi kuma aka dinga nuna mai wanda suka hana shi da saniyan nan ga sanan idan ba ta ba akwai wani kasar da aka yi a faskari suna kaɗe kaɗe suna wannan suna cewa duk inda wani kaɗa yake a ƙasar nan sai sun ga bayan shi in ya kashe fulatani ɗaya sai sun kashe kaɗa dubu wanda ba fulatani ba dubu to yanzu ba haka ake yi ba bindigogi ne hannun sojoji da 'yan sanda babu amma su a hannunsu akwai ta yaya suka samu wa'annan bindigogin yanzu kai in kana da bindiga a gidanka ko da license aka ji cikin dare ka harba ta in ba ya sa makotan ka za su kana da bindiga an zo an dinga bincike da sacin kenan akwai mutanen da sai suka bar garin nan a ƙarƙashin magana boko haram cewa wani na da bindiga wani na da bindiga kawai in ban san ka cewa na dan boko haram ne ina jin wani kuskus a gidan shi kawai cikin dare a zo a kama ka har yanzu akwai irin wa'annan mutanen da ba su san laifinsu ba kuma suna hannun hukumomi a tsare ba su san laifinsu ba wallahi yanzu ka je wandip kaga mutane da aka kama akan harkar kidnapping kawai labari labarin labari an kama mutane an jibge su ba wanda aka yi mashari'a ko aka san ma ga laifinsa amana na sai cikin azaba kawai da wahala yake kuma a kawo masu laifin su fita su kashe kuɗi su fita fitina Allah ya sauwake wallazi wa yajtami alaihi goga mutane wawaye sukan haɗu a inda yake wallazina yuhibbuna sharra da mutane suke neman bala'i da sharri wa yuhibbuna fauda da masu neman tawaye wala yakalu zamanin min amsali haula'i babu wani lokaci da zai zo babu irin waɗannan mutane da zarar wani ya hura kafan ya ce ayi kaza kai ko limamin masallaci da wani zai da za a samu dama in wani zai miƙe ce limamin nan yana mana abubuwan da bai kamata ya kamata mu tawaye mu daina bin sallah wallahi sai ka samu a cikin masallaci wasu ce wallahi gaskiya ne ya kamata ya daina mana wannan kaza dan zai nemo wasu hujjoji ne ko da ba su da kwari kuma sai ga hankalin wa'ansu ya tafi akan wa'annan hujjojin me za na iya cewa wannan malamin kawai in ya zo dogon sura yake da sai mun wahala sai mun yi kaza akwai masu launi akwai kaza sai ya fake da wannan sai ga an ce gaskiya ne yana takura mutane wani kuma a ce gajerun surori yake ja kowa sai ga kawai da zaran ya faɗa sai ga wasu tasu haka muke su akwai wawayen da Allah Allah suke kawai ce ga matsala sai su ƙara zuzuta ta siyayata ta to ballantana kuma yanzu da kana kallon labari ne babu sahihanci a ciki amma yana tasowa yanzu wani zai bashi matani da sanadi da waye duka ya ɗora ma hadisi nan ya yaɗa shi a intanet ya zama labari ne mai ƙarfi tabbatacce da za ka zo ka same shi ya aka yi zai ce ai ma kawai na ji ne ana cewa an gane Allah ya sauwace ya ce annasu law wajadu man yaquduhum ila sharri su mutane in har za su iya samun wanda zai ja su zuwa ga ga sharri mau ilaihi sai sun taru zuwa gare shi illa man rahimallahu sai wanda Allah ya kare kawai li'annahum yuhibbuna gauga suna son aiwawantaka wa shaghli kuma suna son su ga an yi tawaye wa tashwish suna son su ga kawai ana hayaniya da rikici wa yuhibbuna kalamu fi wulatil umuri suna son su ga ana batanci akan shugabanni da an ce wani shugaba azzalimi ne sai ka ji ai kware da gaske ai an yi kaza ai an yi kaza yuhibbuna ifsad al-amri kullum abin da suke so kawai al'amara su lalace wata firikul kalma kalmomin jama'a mutane su sun ɗaiɗaita ba sa dunkule da haza fin nasi akan samu mutane wannan cikin mutane fa iza wujidu man yad'u ila haza ijtama'u ilayhi da an samu mai kira zuwa ga irin wannan nan da nan za a ga an haɗa an taru zuwa gare shi Allah ya sauwake sai mu tsaya nan alaikum salam Não? E. Akwai, akwai mana sosai, akwai fadar tsakaninsu. ba a ganin shi kansa zala ya ware wasu ya ce su ne yan aljanna daga su ne ya dinga waro wasu ya dinga waro wasu ya dinga waro wasu akwai fadl tsakanin su kuma su ma sun sani ko mu yanzu nan da muke wannan rayuwar kai ma ka sai yanzu a masallacin nan akwai fadl tsakanin wanda suke ciki to duniya haka take tunda Allah ya yi ta akwai fadl tsakanin duk mutanen da suke nan wurin Allah ka samu dace a dazu kwamitin riko na kasuwa ya kira malamai da suke kasuwar nan akwai kwamitin malamai sun kira sun yi zama da su akan wani al'amari mai matukar muhimmanci wannan al'amari ko shine mun sani cewar yau wata hudu kenan akwai 'yan uwanmu wanda aka kama su a cikin jirgin ƙasa to kuma a cikin kasuwar nan tamu muna da mutum biyu a cikin wa'annan fasinja da suna hannun wa'annan mutane har zuwa yau dinnan to su bangare guda na ms costas an yi kokari an samu gidauniya an yi magana saboda matsalar ta kai yanzu da wa'incan mutane ba sa neman kuɗi kawai sun rike mutane suna da matsalolinsu da hukuma a hukumance to kuma duk hanyoyin da hukumar ta nuna musu an gama wannan abin to yanzu abin da suka koma kuma neman kuɗin akwai mutum da aka sako mutane 300 cikin wanda aka yi mabulala wanda suka gani an sako wanda aka yi magana da shi an ce kuɗi suka biya to amma shi ms ustaz yanzu an ce an yi magana da su suna neman kusan miliyan talatin to yan uwa da abokan arziki sun yi ƙoƙarin haɗuwa an fitar da account guda ɗaya da ake neman taimakon wannan miliyan talatin kuma wanda aka sa ya yi alkawarin abin da aka samu zai cika sauran ya je a ga an kai wannan kuɗi ya fita to bayan kwamiti sun kira wani ce musu to ba mutum ɗaya bane mutum biyu ne yan kasuwan mu akwai yaro guda a makar a kasuwar Ceceniya dan gidan Alhaji Muhammadu Barau Garu aka ce to ai ba a ma san da shi aka da shi sun zama su biyu to yanzu an yi ittifaki waɗancan da suke wannan za a gaya musu a sake mai da magana ta koma akan mutane guda biyu tunda mu yanzu a matsayinmu na 'yan kasuwa su ne muke kallon za mu iya yin abin da za mu yi mun taimaka an kubutar da su to a zaman da aka yi karkashin jagorancin limaman kasuwa za a je masallatai ko gobe wasu yau a nemi taimako idan an nemi taimako su masu masallatan za a zo da limamunsu za su zo gurin shugaban shugabannin malamai na wannan kasuwa akwai malam nazifi akwai malam ismaila akwai ni akwai limamun wannan masallaci ma to za a zo a same su in an same su za a bada abin da aka bada a rubuce kuma za su yi rubutu su sa hannu idan kwamitin malamai suka hada da masallatai suka hada abin da suka hada su malaman sun kuma ba su kwamitin riko na kasuwa shugabannin kasuwar su nemi kungiyoyi kuma su ma a nemi gudunmawa ta hannunsu da su sun yi tunanin kawai a nemi manyan masu kuɗi a je a nema aka ce a kar a raina gudunmawa irin wannan a yi ta yadda za a samu abin da za a samu wa'annan bayan Allah su fito tunda har an kai ga wannan da a ce an yi magana kuɗin tintini da in Allah ya soya ya an yi magana kuɗin titi. to amma kun ga mutanen nan watan su hudu sun yi azumi sun yi babbar sallah duka a wannan wuri abin da zai baka takeici akwai wata mata da yarinya ce a hannunta duk waɗannan abubuwan da aka yarinya tana tare da matan saboda haka idan an zo masallatai ana neman wannan taimako kada mutane su ji ba haka bane gaskiya haka ne saboda haka abin da aka yi ne za a iya taimakawa sai a taimaka kuma da addu'o'i Allah ya kai mana ƙarshen irin wannan matsaloli da suke damu Allah kuma yi mana maganin su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to abin da muka daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana rabbana la tu'akhizna in nasina wa ta'ana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa afanna wa ghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin